Masarautar Kwantagora a jihar Niger Najeriya ta ɗauki matakin sanya idanu ga duk wasu baƙi masu shiga yankin domin tabbatar da tsaro a masarautar. A wani babban taron shekara-shekara da aka gudanar a masarautar Mahalarta taron sun yi tsokaci akan mahimmancin zaman lafiya da neman ilimin boko da kuma na Muhammadiyya, sannan da faɗakar da matasa a kan illar shiga bangar siyasa. A cikin jawabin da ya gabatar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska wanda madawakin Kwantagora Alhaji Aminu madawaki ya wakilta. ya umurci dukkanin hakimai da masu unguwanni na masarautar da su sanya idanu sosai musamman ga 'yan gudun hijira da ke kwarara a yankin a sakamakon tashin hankalin jihar Zamfara da kuma na yankin birnin Gwari da ke cikin jihar Kaduna. Duk wanda ya zo wurinka, ba shi ba, ka tsara ka sa yan banza, in akwai yan sanda kasanta a raka shi da kasanta gaba daya sannan ka rata wani cin kwanciyar hankali amma in ba haka ba gaskiya ba kwanciyar hankali kuma ta Allah mu kiyaye A nashi gefen tsohon gwamnan jihar Kano, Kanal Sani Bello mai ritaya, ya yi kira ni da a kaucewa shiga tashin hankali irin na siyasa. Zamani a canza, komi sai siyasa, amma don Allah kada siyasan tashin hankali. Yanzu za a yi a zauna lafiya, saboda in babu zaman lafiya wannan taron namu da muke a nan ba za mu yi shi ba. babu zaman lahiya ko sallar da kuke komin ka in babu zaman sallah ba ka sallah kuna ganin abin da ke hauwa wasu duniya mutane da kuke gani suna yawo da kayan zaka suna da gidaje da mata da iyalai irin mu a da can amma yanzu bai faru saboda rashin zaman lafiya in sun koma suna ta yawo suna bara ana ba su abinci a hannu jama'a mu yi kokari mu zauna lafiyar junan kada mu yi tashi hankali kada wani siyasa zuwa ba mu gan siyasa don Allah don Allah don Allah zauna lafiya. Wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun bayyana mahimmancin wayar da kan jama'a akan addinin musulunci da kuma neman ilimin boko. sunana muhammad sani ibn idris sb shine farko wayar da kai game da mai musulunci ke ciki saboda musulunci bai bukatan ta'addanci sunana muhammad nasir hamza yau idan zaka je saudiya a yau in ya kasance baka jin larabci baka jin turanci zaka zama tamkar kurma kaga boko ko banza za ka samu harshe na turanci wanda zai baka dama na tattaunawa da sauran wasu kasashe na duniya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria.